wanda ya sake dawo da mu a wannan yammaci na goma sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina wanda ya yi daidai da ashirin da takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya mun sake dawowa domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anonin da ya ƙunsa gwargwadon hali Allah muke roƙo ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki da ita kurakurai kuma Allah ya kare mu a jiya mun tsaya inda muke kawo wasu fa'idoji da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala suka kunsa tun daga kan kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun to akwai darussa guda uku da suka rage da ba mu ambace su ba a yau in Allah yadda za mu karasa sai mu shiga aya ta gaba cikin darussan da malamai suka kawo akwai darussa guda biyu da al'imamun razi ya kawo cikin tasirinsa, ƙarƙashin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa bil ashari hum yastaghfirun yace a wannan ayar akwai ishara zuwa ga cewa su waɗannan masu kiyaye dokokin Allah da aka ambace su ba ta barin wani lokaci ba tare da yi wa Allah ibada ba ya ce fa'innahun billaili la yahja'un ya ce su da daddare ba sa bacci wa ma awwali juz'in min as-sahari yastaghfiruna kuma a wani farkon yanki na lokacin sahur suna neman gafara فيكون فيه بيان كونهم مستغفرين من غير أن يسبق منهم ذنب أو أنهم فهمت كودر سيدا راضي يكاو سوى أكي بياني أنا كسن وسو سنا نيمن غافرة كافم ما كوبا تارد ونزنبي يا قباتبا سوى كودر سيدا masu neman gafarar Allah tabaraka wa ta'ala ne darasi na gaba da shi ya sake kawowa dai a cikin tafsirinsa yake cewa fi qawlihi ta'ala wa bil ashari hum Ya yace nan ma ishara ce cewa suna yin sallar dare suna tahajjudi suna ƙiyamun laili kuma suna ƙoƙari. يريدون أن يكون عملهم أكثر من ذلك وأخلص منه سنا ما سنف سنا سوء أيكا ستفحك يوى سفكما هكا إن جنتي دا أركك ألا دا أيكن ويستغفرون من التقصير كما سنا نيما غافرا جمدا جزاوا دا سكي دا توايا دا تكي سامنسو يتي ونن إتكي Shi ne halin mutumin da ya zamto mai karamci yana kawo aiki ta mafi kyawun fuska na karamci amma ko da ya yi hakan za ka samu kuma yana nuna cewa shi fa ya gaza bai cika ba zai yi aikin ta fuska mafi kyawu amma ba zai zo yana tinkaho yana cewa ya yi ba duk kyawun aikin za ka biya yana tunanin dai ko yana bayyana akwai gazawa a aikin nashi yace amma mutumin da ba na kwarai ba ba karini ba ya'ti bil qalil zai aiki kadan wa yastaghfiru sai ga kamu ya rika nuna yayi aiki mai yawa wa yamunnu bihi kuma ya rika yin gori da wannan aikin to haka karanta take alla'in karamin mutum zai ba wai karamin mutum a halitta ake niyya ba yadda dai ba wuce yake cewa wani akwai karanta to sai ya aiki kaɗan kuma ya rika ganin ya yi aiki mai yawa kuma ya zo yana gori amma shi na kwarai zai yi aiki ya kai makura wajen kyautata aikin ya yi aikin da yawa amma a koda yaushe yana ganin cewa fa akwai tawaya aikin nashi wannan ita ce siffar karimi darasi na ƙarshe a ƙarƙashin wannan darasi ne da al'imam ibn al-qayyim ya kawo wani ɓangarensa al'imam ibn usaimin shi ma ya kawo wani ɓangaren shi yake cewa ko suke cewa wato mafi kyawun abin da ake rufe aiki da shi bayan ka yi aiki to mafi kyawun aikin da za ka kammala aikin da shi ka rufe aikin shi ne a taubatu wal tuba da neman gafara duk kyawun aikinka duk wani aiki na alkhairi da za ka yi to mafi kyawun abin da ake rufe wannan aikin a gama shi a idar da shi shine tuba da neman gafara suka ce wa bil ashari hum yastaghfirun yace fa hada min husni amali wannan yana daga cikin kyawun aikin su wa adami i'jabihim bi anfusihim wato ba ba sa ruduwa da kawunan su wa kaunihim yash'uruna bi annahum wa in ijtahadu fahum muqassirun da kuma kasancewarsu su suna ganin duk yadda suka yi kokari duk yadda suka dage wajen aikata ayyuka na alkhairi su masu gazawa ne aikin nasu akwai tawaya a ciki fayastaghfiruna Allah ba'da fi'li ta'a sai su nemi gafarar Allah bayan sun yi aiki na kwarai jabran lima hasala fiha min khalal saboda cike abin da ya samu cikin wannan aikin nasu na tawaya na naqasu na tasgaro ويشرع في نهاية العبادات كما أنا شرعا تاوى وأن شرعا تامنا أكرشن وإبادو أن يستغفر الإنسان ربه وتومتيني يعني مغافر أبنج جنسا مما قد يكون فيها من خلل ندقى بن ديك كفن شاتين أيكن نتويا فبعد الصلاة باين صلى يستغفر الإنسان ربه ثلاثا bayan idan da sallah mutum yana neman gafarar ubangijinsa sau nawa sau uku zai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wa ba'da alhajj bayan mutum ya kammala aikin haji ibada ce Allah ta'ala yake thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah ku nemi gafarar Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai ne فهم يسألون المغفرة بعد تهجدهم وقيامهم سوى أنه سنة نيمان غافرة باين أيوات دددري باين قيام الليل دسكي فهذا ونحوه wannan da makamancinsa mimma bayyanu haqiqatal amri yana daga cikin abin da yake bayyana haƙiƙanin al'amari وأن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله ورحمته kuma cewa lallai kowa yana da bukatuwa zuwa ga gafarar Allah da rahamarsa wa annahu la sabila ila an-najati cewa lallai babu hanya zuwa samun kubuta biduni maghfiratihi wa rahmatihi asla ba tare da gafarar Allah da rahmar Allah ba babu maganar samun mai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 na mai bara da mai wato mai kamewa daga barin bara din anan Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyana mana cewa a cikin dukiyoyin waɗannan mutane da aka ambata masu taƙawa, masu kiyaye dokokin Allah masu kyautatawa a cikin dukiyarsu akwai wani kaso tabbatacce lil muhtaji alladhi yas'aluhum akwai haƙƙi ga wani mabukaci wanda yake tambayar su ko yake roƙonsu ko yake bara walil mahrumi min da wanda ma wato baya bara yana kamewa an hana shi dukiya allazi la yas'aluhum minhu shai'a wanda baya roƙonsu komai shi ma akwai wani haƙƙi a dukiyar masu kiyaye dokokin Allah nashi kamar yadda Allah tabaraka wata'ala cikin suratul ma'arif yake cewa wallazina fi amwalihim haƙƙun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum waɗanda kuma suke akwai haƙƙi sananne a cikin dukiyoyinsu ga mai roƙo da wanda ake hanawa السائل والمحروم ga mai roƙo shine as-sa'il wal mahrum da wanda ake hanawa ake hana shi saboda wani sababi da zamu ambato cikin maganganun malamai a masana ibn jarir at-tabari Allah ya ji tanshi da rahama karkashin wannan ayar yake cewa as-sawabu min al-qawli الصواب من القول في ذلك عندي مغنى وتتك ديدي أوجينا أنه الذي قد حرم الرزق فاحتاج شيني وندا أكا هنا شأرزكي يبقاتي حكا يبقاتي أرزكي الله يقدر مشي باب أرزكي أهنشي babu kuɗi ba dukiya sai yana buƙatar hakan to shi ne ibn jarir tsabar yake cewa zance wanda ya fi in ko zance ingantacce a wurin shi yake daidai shi ne annahu alladhi hurima rizqa fahtaja shi ne wanda aka haramta mai arziki kuma ya buƙaci hakan wa qad yakunu zalika ibn jarir yake yace hakan yakan kasance ne bi zahabi malihi tana iya hakan ya zamto ta hanyar dukiyar shi ta tafi ne wa samarihi da ‘ya'yan itace ko kayan noman shi kayan gonar shi ya tafi fasara mimman haramahu Allah zalika sai ya wayi gari ya zamto cikin waɗanda Allah ya haramta musu hakan ko ya haramta musu wannan arzikin وقد يكون بسبب تعففه وتركه Kuma tana iya إيوا يزمتو an hana mishi dukiyar ne saboda sababin kamewar shi da tsantsenin shi baya tambayan mutane baya roko wa yakunu bi annahu la ta'ma lahu fil ganima. kuma zai iya kasancewa bayi da wani kaso a cikin ganima li ghaibatihi 'anil waqa saboda bai halarci yaƙi ba kuma ganima ana raba ta ga suwaye ga waɗanda suka halatti yaƙi sai ibn jarir ya ce fala qawla fi zalika aula bis sawab min an yu'amma babu wani zance da yafi dacewa da daidai da a ce ayar tana gamewa ko lafazin yana game duk abin da aka ambata aka ibn jarir tabari ya faɗa ko ya ambata cikin tafsirinsa juzi na 21 shafi na 518 al-imam al-tahir ibn ashur cikin at-tahrir wa at-tanwir yake cewa al-mahrum wanda ake nufi da al-mahrum yace al-faqir alladhi la shine faqiri talaka wanda ba a bashi sadaka ba sadaka kamar ya li zannin nasi annahu ghairu muhtaj saboda zaton mutane cewa shi ba mabukaci bane min ta'affufihi an izhar al-faqr saboda kamewar shi daga barin bayyana cewa shi mabukaci ne hasan akwai wanda baka isa ka gane cewa yana cikin bukata ba yana talaucin amma yana da kamewa to ne nan Affan ibn Ashur yake cewa al-mahrum dinnan da ake nufi lis-sa'ili wal mahrum wanda aka hana mata saboda kamewa aka hana shi arzikin sai ce shine talaka wanda ba a bashi sadaka saboda zaton mutane cewa ba shi da bukata saboda mutum ne mai kamewa daga barin bayyana talaucinsa to wannan shi ma ana bashi yana da haƙƙi akan mutane ko a cikin dukiyar mutane kamar yadda za mu zo dai mu ga maganganun malamai wannan magana ta al'imam al-tahir ibn ashur ya ambace ta ne ƙarƙashin wannan ayar a tafsirinsa a tahrir wa tanwir a juzi na 26 shafi na 351 al'imam al-jassas al-hanafi wani babban malami cikin mazabar hanafiya cikin littattafin tafsirinsa ahkamul qur'an yake cewa farraqa Allah ta'ala fil ayati bayna as-sa'ili Allah ta'ala ya bambance tsakanin as-sa'il mai roƙo ko mai bara ko wanda yake tambaya domin a bashi walmahrum da kuma almahrum mahrum sai yake cewa li faƙira. qad yahrimu nafsahu yace saboda lallai shi talaka hakika yakan iya hana kanshi bitarkihi almas'alata ta hanyar yaki roko yaki tambayan mutane kun ganin ya hana kanshi ya zamto mahrum ko wa qad yahrimuhu an-nas bitarki i'ta'ihi yace kuma tana iya yiwa mutane su hana shi saboda ya bar ko tana iya yiwa ya gamto an hana cin ya harimuhun nas bi ita'ihi ta hanyar rashin bashi fa idza lam yas'al idan bai tambaya ba faqad harama nafsahu bi tarki masala ya hana kanshi ta hanyar ya bar tambayar bai bara ba bai roka ba fa summiya mahruman min hadha al sai aka sa mishi suna al-mahrum ta wannan fuskar li'annahu yasiru mahruman min wajhaini saboda zai zamto an hana shi an haramta mishi ta fuskoki guda biyu min qibali nafsihi da karan kanshi shi baya tambaya wa min qibalin nasi hakan nan mutanen ba sa ganowa su baki sun haramta mishi wannan maganar aljassas alhanafi ya ambace ya ambace ta cikin ahkamul qur'an juzi na uku shafi na 548 al-imam ibn atiya cikin tafsirin sa juzi na biyar shafi na 175 yake cewa bari ku ji shi ma maganar da ya fada yake cewa ikhtalafa an-nasu fil mahrum ikhtilafan wato malamai sun samu saɓani a maganar almahrum. saɓani wanda ni a wajena in ji shi ibn atiyya ya ce ikhtilafan huwa indi takhliqun min al-mutaakhirin yace kawai cakudawa ne daga wajen wanda suka zo daga baya idil ma'ana wahid yace ma'ana ɗaya ce ce babu wani sabani yace kawai cakudawa ne da aka samu wajen waɗanda suka zo daga baya yace wa inna ma abbara ulama ustalafi fi zalika yace malamai magabata sun ambata sun ambata haka ne bi ibaratin ala jihati almisalat sun kawo wato ibarat wasu kalmomi wasu ma'anoni ko ibaro jumloli da suke kunshe da misalai ne misalai ne suka kawo ba wai suna nuna akwai saɓani ba ne faja'ala halmuta akhiru na akwalan ya ce sai waɗanda suka zo daga baya sai suka sanya su ai maganganu ne daban-daban alhali misalai ne kowanne malami cikin magabata na kwarai idan ya kawo ayar sai ya kawo misali da ya dace da yanayi na baya-baya da suka zo sai suka ɗauka ai maganganu ne daban-daban to shi ne ibn abu ya ke duk wannan cakuɗe ne daga waɗanda suka zo daga baya faja'alaha almutaakhiruna akwalan sai waɗanda suka zo daga baya suka sanya su zantuka ne wa hasaraha makki al-imam makki ya taƙaita su ya tara su samaniyatan ya kawo maganganu wai guda takwas ce wal mahrumu dan shi zai faɗa maka madarar abin da shi ya fahimta aya yace wal mahrum huwa alladhi tab'udu anhu mumkinatu ar-rizq ba'da qurbiha minhu sai wanda ake nufi da mahrum shine wanda abubuwa na samun arziki wanda mutum zai iya samu suna kusa da shi amma kuma hanyoyin samun sun sun yi masa nisa an gane gashi tana kusa tana iya ana ganin arzikin kusa amma tab'udu anhu mumkinatur rizqi fayanaluhu hirmanun wa faqa sai abu ya same shi na wato haramta masa arzikin da kuma talauci wa huwa ma'a zalika la yas'al duk da haka baya roko baya bara فهذا هو الذي له حق في أموال الأغنياء wannan shine yake da haƙƙi shi yake da haƙƙi a dukiyar mawadata an fahimci wannan magana tashi kun gani shi ga arzikin kamar yana kusa amma hanyoyi da za su sa ya samu ɗin sun yi nisa sau da haka sai hirmani rashi hanawa ya same shi da kuma talauci yace wannan ne kuma baya roƙon mutane baya bara wannan shine allazi lahu haƙƙun fi amwalil shi shine wanda yake da haƙƙi cikin dukiyar mawadata kamali sa'ili haƙƙun kamar yadda shi ma mai roƙo mai bara yake da haƙƙi wal ma'na al jami'u li hadhihi al aqwal ibn atiya ya ce ma'anar da za ta tattaro maka waɗannan maganganun gabaki ɗaya maganganu masu yawa da ya faɗa da ma imam makki ya taƙaita su a takwas ya ce zancen da zai tattaro maka waɗannan maganganun shi ne annahu lazi la mala lahu shi ne mutumin da ba shi da dukiyar la mala lahu ba shi da dukiya li hirmanin asabahu saboda wata hanawa da ta same shi hana wannan za ta iya kasancewa daga gare shi ne shi bai roƙa ba kuma baya bayyana wa mutane tana iya yawa kuma mutane sun san da hakan amma ba sa bashi wannan ita ce maganar da shi ibn atiyya ya kawo akwai maganar cikin ahkamul qur'an na wani babban malami cikin malaman da aka yi a yankin spain a andalus ana kiran shi ibnu ibnu al-faras al-andalusi yana da littafi shi ma ahkamul qur'an to cikin wannan littafi a juz'i na uku shafi na 506 yake cewa bayan ya ambato maganganun malamai cikin ma'anar al-mahrum yace wa hadhihi al-aqwal kulluha yace duk waɗannan zantukan da aka kawo tarji'u ila ma'nan wahid maganganun zantukan suna komawa zuwa ga ma'ana ɗaya ne min al-udmi wal ihtiyaj shine rashi da kuma bukata kusan maganar ibnu atiyya ne amma da wani salo daban rashi da bukata وبعض الناس يسوقونها على أنها اختلاف shi malam yace wasu daga cikin mutane ba wai gama gari ke malamai ke ne yace wasu daga ciki wasu daga cikin mutane suna koro wayannan maganganun akan cewa sabani ne wajen magabata yace walaysa bi sahih ba daidai bane ba bai da inganci cewa sabani ne wa inna ma saqa al ulama kull qawlin min zalika ya ce kawai malamai sun koro kowanne zance ne cikin waɗannan zantukan min zalika ala jihatil misali lil ma'anar al'amil muradi aya sun kawo kawai kowanne misali ne na ko misali ne lil ma'anar al'am ga ma'ana mai gamewa na wannan ayar ko na abin da ake nufi da ayar al'imamu shaukani yake cewa shi ma cikin tafsirinsa fathul qadir a juzi na biyar shafi na ɗari da ɗaya ke cewa wallazi ina so ku lura da wannan magana ya yace wallazi yanbaghi a tawil alayhi ma yadullu alayhi al-ma'na al ya ce abin da ya kamata a kula da shi ai riko da shi ya shi ne madogara kawai a kula da ma'anar larabcin والمحروم في اللغة المحروم أيار الله ربتشين الممنوع من الحرمان ندد هنا وهو المنع شين هنا وده فيدخل تحته من حرم الرزق من الأصل سودا كينا شقاك أركش وانا اللفظ وانا أكا حرم تامي أرزكي في الأصل في الأصل ما بايد أرزكي أن حرم تامي بايدش ومن أصيبت ماله بجائحة أذهبته da kuma wanda yana da dukiyar amma wani bala'i wata musiba ta zo ta cinye dukiyar yana nan gobara sai ta cinye dukiyar shi a kasuwa ko ya yi noma ya zuba dukiya mai yawa sai Allah ya kawo jarrabawa sai ruwa ya rike Allah ya rike ruwa gonar ta kekashe ta bushe kaga nan ya karya kenan ko ba ka bane ko kuma ya je ya ɗebo ya siyo kaya na abinci ya taske kawai sai gobara ta zo ta dimfari wannan so ɗin gabaki ɗaya ƙone ko kuma ya zamto Allah ne ya ka jarrabawa ta gobara kamar yadda a kwanakin nan ba an samu gobara ba a kasuwar singa a kano Allah ya mayan musu da mafi alkhairi kaga zaka iya samun wani a cikin su ba duka ba wani abin da yake shagon nashi ya karye kenan to shine nan shaukani yake cewa ta kowace ma fuska ne mutum ya rasa sawa'un tun asali bayi da ma dukiyan ne an haramta mai arziki ko kuma yana da ita sai wata musiba ta zo ta ɗauke dukiyar ta lalata ta wa man hurima al'ata da wanda ma an haramta mishi bayarwa ko ba a bashi mutane ba sa gane cewa yana da bukata wa man hurima sadaqata li ta'affufihi da wanda ma aka haramta mishi sadaka mutane ba sa bashi sadaka saboda kanewarsa ba a gane cewa ma bayi da arziki waɗannan duk da aka ambato dinna al-Imam yace suna shiga cikin al-mahrum lissa'ili wal mahrum barin karkare da ambatan maganar al-imam cikin gabar lissa'ili wal mahrum sa'annan mu dawo kuma matsala shin akwai wani haƙƙi a cikin dukiyar mawadata banda zakka al yake cewa cikin tafsirinsa yace rawa ibn wahb an malik ibn wahab ya rawaito daga imam malik annahu alladhi yuhramu ar-rizqa cewa abinda ake nufi da al-mahrum din nan shine wanda aka haramta mai arziki kagan kace aka haramta mai arziki magana ce mai fadi tana iya wa bai da shine fil tun fi asali ko kuma ya zamto da akwai ya kare yana shiga wannan saboda haka sai shi al-qurtubi bayan ya kawo wannan magana da ibn wahab ya rawaito daga imamu malik sai ce wa hadha qawlun hasan wannan zance ne mai kyau li'annahu ya'ummu jami'al aqwal saboda wannan zancen yana game duk zantukan nan da aka kawo ina fata an fahimta saboda haka fadin Allah tabaaraka wa ta'ala wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wato a cikin dukiyarsu su waɗannan masu kiyaye dokokin Allah masu kyautatawa a cikin dukiyarsu akwai wani kaso tabbatacce lil muhtaji alladhi yas'aluhum ga mabukatin da yake roƙon su yake bara yake nema a bashi walil mahrumi alladhi la mala lahu da kuma al mahrum alladhi la mala lahu wanda ba shi da shi dukiyar ba ba hannun shi sawa'un ya rasa ne tun asali ba shi da shi ko kuma da yana da shi ya zo ya talauce to shi ma yana da haƙƙi a ciki wannan ita ce ma'ana wato da tafi dacewa lafazin ya zanto ya gane da a ce an taƙaita shi a wani ko wata ma'ana taƙaitacciya ko mun sani dama lafazin alƙur'ani idan ya zamto ya zai iya ɗaukan duk ma'anoni to abin da yake wajibi a tsora wannan ma'anonin gabaki ɗaya game hakan ne ya fi da ce za a taƙaita ma'anar a wata ko za a taƙaita lafazin akan wata ma'ana keɓantacciya kuma wanda babu dalili akan haka to shin akwai wani haƙƙi a cikin dukiyar mawadata banda zakka saboda annan Allah ya ce lisa'ili wa fi amwalihim haqqun kaga an ce haƙƙi ne to shin kuma wannan ba zakka bace ake magana a zahiri ba zakka bace duk da akwai malaman da suke kafa hujja da wannan ayar cewa zakka ake nufi amma a zahiri ba zakka bace to shin akwai wani haƙƙi a cikin dukiyar mawadata bayan sun cire zakka a ce akwai wani haƙƙi na mutane a cikin dukiyarsu kai ne zakka ta waje ba a kanta ka zo ka cire zakkan nan ka ba da ita to shin akwai wani haƙƙi a cikin dukiyarka banda haƙƙin zakka to abin da nake so mu fahimta kenan yanzu al-imam al-jassas al-hanafi cikin tafsirin sa ahkamul qur'an a dai juzuyi na ukun shafi na 547 yake cewa في haƙƙun حق سوى الزكاة باتفاق المسلمين yace a cikin dukiya akwai wani haƙƙi banda zakka da ittifaƙin musulmai to wani haƙƙi ne wannan yace minhuma yalzamu minan nafaqati ala walidayhi idza na faƙirai yace cikin wannan haƙƙin da yake wajaba banda zakka akwai haƙƙin da yake lizumta na ciyar da iyayensa shi iyayen wannan mai dukiyar idan suka kasance talakawa ne suna da bukata wajibi ne ciyar da su an ji wannan kunga akwai madogara ke sai waje ya ce yana kama misalan haƙƙin da yake ratayuwa a cikin dukiya banda zakka sai ka misalin wato an nafaƙatu alal walidai ɗaukan nauyin iyaye biyu idan suka zamto talakawa ne suna da bukata wa ala zawi arhami hakan nan abin da yake a tilas a kan shi na ɗaukan nauyin ‘yan uwansa mabukata ‘yan uwansa na jini mabukata wa ma yalzamu min ta'amil mutsarri yace da kuma abin da yake zamtowa tilas na abincin wanda ya shiga tsanani al-mutsar al wanda ya shiga tsanani idan bai ci abinci ba zai mutu kai kuma ka ganshi tilas ne ka bashi abinci ya ci wa hamlil bihi da kuma wanda ah, ko hanya ta yanke mata ko ya zamto dai yana cikin wani tsanani na bukata وما جرى مجرى ذلك من الحقوق اللازمة الجصاص الحنفي دا بند يقدان أكن هكا من الحقوق اللازمة ندج حقوكي واندسك ظنتو تيلت عندما يعرض من هذه الأحوال يا يند وإن هالا ينزات يبجروا ينزل مثالي تنا إيوا ما هي فانس سنانا أما سنانا دوسي يسو تنا إيوا شي ما ذات إيا باشي kaga bai zamto tilas akan shi ya ciyar da su ba nan yan uwanshi na jini suna da sarari kowa yana da sana'a shi zai iya ciyar da kanshi kun ga nan ai bai zamto tilas ba amma idan abin ya bujiro shine yake zamtowa tilas din ya zamto ba su da shi shine wa ma jara majra zalika min al-huquq al-lazimati da abinda ya wato ya gudana ma jara abin da ya gudana akan abin da ya gabata wato kutankucin abin da ya gabata na misalan da ya kawo min alhuquqil lazimati na daga haƙoƙi na tilas ma ya'ridu min hadhihi alahwal na abin da yake bujirowa na wannan halaye nan magana shi ta kare sai magana al-imam ibn taymiya ita za ta fito da abin ma sarari kwarai yake cewa cikin majmu'ul fatawa a juz'i na bakwai shafi na hudu. yake cewa amma zakatu amma zakka fa innaha tajibu fa innaha lillahi fi malihi dan yana sai babbanta ma ne ka gane da haƙƙin Allah da kuma wani haƙƙi daban na dukiya ne akwai haƙƙi na Allah ne akwai kuma haƙƙi da ya shafi ita wannan dukiyar to shine ibnu taymiya yake cewa wa amma zakatu amma ita zakka fa innaha tajibu haqqan lillahi fi malihi ita tana wajaba ne a dukiyar mutum haƙƙi ne na Allah ke wajaba a cikin dukiyar mutum ko mawadatin ولهذا يقال saboda haka ne ake cewa laysa fil mali haqqun siwa zakah laisa fil mali haqqun siwa zakka babu wani haƙƙi a cikin dukiya banda zaka ai laisa fihi haqqun yajibu bi sababi mali siwa zakka ma'anar maganar babu wani haƙƙi da yake wajaba saboda sababin dukiyar banda babu wani haƙƙi da yake wajaba saboda sababin ita wannan dukiyar banda zakka in dai saboda wannan sababin dukiyar ne babu wani haƙƙi da yake zamtowa tilas sai zakka kana cire zakkarka shi kenan babu wani haƙƙi wa illa yace ففيه واجبات بغير سبب المال yace amma akwai wasu abubuwa da suke wajabta haƙƙi a cikin dukiya amma ba wai don sababin dukiyar ba saboda wani sababi ne daban kama tajibun nafaqatu lil aqaribi kamar yadda ciyarwa da daukan nauyin makusanta yake zamtowa wajibi idan ba su da shi wazzaujati da mata yanzu matar mutum ba wajibi bane ya dau nauyinta kaga wajibi ne ko ba zakka bace amma wannan wajabcin yara ta yi ne ya samu ne saboda wani sababi daban ba sababin dukiyar ba sababin kai ne ka aure ta ta shiga ƙarƙashinka sau da haka kai ne za ka ɗau nauyinta warraƙiƙi da bawa bayi idan ka ɗau bawa ka sai bawa nawa ne ne naka ne sau da haka wajibi ne ka ciyar da shi akwai haƙƙinsa a cikin dukiyarka amma wannan haƙƙin ba saboda sababin dukiyar ba ne saboda sababin kai ne ka mallaki wannan bawa walbaha'in da dabbobi kai ne ka je ka siyo shanu yanzu da awaki da tumaki ka ɗaure su nawa ne ne naka ne saboda haka akwai haƙƙi a cikin dukiyarka na me na ɗaukan nauyin waɗannan dabbobin amma ba wai saboda sababin dukiya ba ne saboda wani sababi ne daban kai ne ka ajiye su kai ka ɗaure su wa yajibu hamlul aqilati hakan nan cikin abubuwan da suke wajaba akwai ɗaukan nauyin diyya yanzu misalin idan wani ya je kisa a danginku ya yi kisa na kuskure aka zo diya ta wajaba a kan shi ya zamto zai ba da diya yanzu diya ta kai nawa ina ta wuce miliyan 600 ina jin kun duba na kwanaki ne amma kwanakin nan ta sake tashi ba a kwanakin nan ta sake tashi to ko ko kudin zakka ka kwatanta da shi mana wancan makon miliyan 18 ne da wani abu yawwa miliyan 900 shine a wannan satin saboda abin yana tashi ne sakamakon tashin kudin zinari in yayi kasa abin yayi kasa yanzu ko zakka nisabinta a wannan satin ta kai miliyan 19 da wani abu miliyan 19 da wani abu amma wancan makon miliyan 18 ne da dan da doriya ma wannan satin miliyan 19 da wajen 200 da wani abu sha aito eh, to lalla wani lissafi na ma lissafin jiya da nake buga lissafin jiya yawwa lissafin ji kaga na wancan satin miliyan takwas ko to na wannan satin jiya da in ba yau ma ya canza da abin yana canzawa lura da tashin zinare da kuma faduwarsa miliyan sha tara ne da wani abu yanzu kaga a ce wani ya yi kisa ɗan uwan wanda aka kashe kuma sun ce sai an biya su diya kuma kisa ne na kuskure to idan aka zo biyan diya ai ba wanda ya kisa bane yake biyan diya danginsa ne har wasu na kawai za a tura musu to an kasa muku ba za ku kawo kaza ba za ka ce ni ne na kisa ni ne na je na kaɗe shi a duk za a raba ta ganin kenan wannan haƙƙin da ya zamto wajibi a kanka ai ba saboda sababin dukiya bane saboda wani abu ne da ya bujiro dan uwanka ya je ya kade wani an fahimta shine manan wa yajibu hamlul aqilati wa yajibu qada'u diyun hakan ne yana wajaba biyan bayan suka wa yajibu al-i'ta'u fi an-na'ibati hakan ne yana wajaba a bayar a ciyar a taimaka cikin musiba wa yajibu it'amul ja'i yana wajaba ciyar da wanda yake jin yunwa wa kiswatul ari fardan ala al-kifaya da kuma tifatar da wanda yake cikin tsaraici amma wannan farilla ne akan idan wasu suka dauka to sauran laifin yana saraya akan su ila ghairi zalika min al-wajibat ibnu maliya ibn taymiya yace zuwa makamancin haka na abubuwan da suke wajaba ta ɓangaren dukiya lakin yace sai dai wannan wajabtar ba abin ya wajaba bane ne saboda sababin dukiyar lakin bi sababi aridin saboda sababin wani abu da ya bujiro yanzu misali iyaye da aka ce wajibi ne mutum ya ciyar da su kaga ai ba su da shi ne in ba su da shi in suna da dukiyarsu ba sai ya ciyar da bai waje ba a kan shi ba babu wani haƙƙi a cikin dukiyarsa na ciyar da su ko kuma dangin shi idan suna da sarari ba sai ya daunauyinsu ba idan ba su da shi kaga bujirowa ya ba su da shi sai ya ciyar da su hakan nan kisa wani ɗan uwa ya yi kisa a dangi kisa na kuskure za a biya biya in ga wannan wani abu ne ya bujiro ariz ne hakan nan wanda yunwa za ta kashe shi ga shi nan ya shiga yunwa ba kuɗin da zai ci abinci kuma in aka bar shi zai mutu kaga ya waje baka a ciyar da shi akwai haƙƙi a cikin dukiyarka ka ciyar da shi kaga wannan bujirowa yayi saboda wani sababi ne shine ma'anar da ibnu taymiya ke cewa lakin bi sababi aridin sai dai da sababin wani abu da ya bujiro ne wal malu shartun shartu wujubiha dukiyar shine sharadin wajabcinta kalistita'ati fil hajji kamar iko a aikin haji fa innal badana sababul wujudi yace jikin mutum gaggan jiki shine sababin wajibtin aikin haji amma walistita'a shartun iko din shi sharadi ne wancan jiki sababi ne na wajibti amma ikon tafiya din wannan sharadi ne wal malu fi zakati yace amma dukiya a zakka huwa sababu wal wujubu dukiyar ita ce sababi kuma da wajabci a lokaci ɗaya al malu fi zakka sabab wal wujubu ma'ahu hatta law lam yakun fi baladihi man yasta'iqha ko da mutum a garin da yake ba wani wanda ya cancanci a bashi dukiyar zakka kowa ya wadata ba wanda za a bashi a garin da yake to anan hamalaha ila baladin ukhra dole ne ya ɗauki wannan zakkar ya kai ta zuwa wani gari daban wahiya haqqun wajaba lillahi ta'ala haƙƙi ne da ya wajaba na Allah ba wai haƙƙi bane saboda wani abu ya bujuro a haƙƙi ne da ya wajaba da wannan za mu fahimci cewa e akwai wasu haƙoƙi banda zakka a cikin ne a cikin dukiya amma su waɗannan haƙoƙin ba wai haƙƙi ba da ya samu saboda sababin dukiyar a'a ya samu ne saboda sababin wani abu da ya bujiro wani abu da ya bijiro ah, akwai wani malami ko kuma wasu daga cikin malamai sun tafi cewa wannan ayar da muka karanta wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum dinnan suka ce haƙƙin da ake nufi anan shine zakka kaga aka ce zakka ne shikenan ma ba ba wannan kokarin sai an bambance dinnan an yi bayani cikin waɗanda suke da wannan ra'ayin akwai ibn al-arabi al-maliki ibn arabi cikin malaman mazhabar malikiya eh, ya kawo haka cikin littafinsa ahkamul qur'an eh, juz'i na hudu shafi na 166 hakan na shine ra'ayin eh, wani malami ilkiya alharrafi shi ma cikin littafinsa ahkamul ƙuran wasu malaman suka ce haƙƙin da ake nufi a nan wafi amwalihim haƙƙun yace alhaqqu huna huwa ala wajhi al haqqin ana nufin haqqi na mustahabbi haqqi na idan kai ana so ka fitar da shi amma idan baka cire ba babu zunubi a ka la ala wajhi al ba wai ta fuskar tilastawa ba ko farilla ba cikin masu wannan ra'ayin ibn atiyya ra'ayin shi kenan fahimta shi kenan ibn al ma al-andalusi eh, da ibn juzay al-maliki da al'imamu shaukani ma kusan fahimta su kenan suna cewa wannan ayar eh haƙƙi ne amma haƙƙi na mustahabbanci ba na wajibi ba ba na farilla ba wasu malaman kuma suka ce a wan alhaƙu huna yashmalu al-infaq al wal mustahab ya kunshi haƙƙi da yake na wajibi da kuma haƙƙi da yake na mustahabbi ne kuma kan lura wannan maganar tasu su tana da madogara saboda haƙƙin da ake magana wanda ba na zakka ba idan ka lura akwai wanda yake iya zamtowa wajibi ne akwai wanda yake zamtowa na mustahabbi ne yanzu na matarka ai haƙƙi ne ba zakka ba ce amma wajibi ne ko ba ka bane wajibi ne akwai kuma haƙƙin da na mustahabbi ne yanzu ɗan uwanka wanda suna iya da biyan bukatunsu na rayuwa amma ka ciyar da su ka taimaka musu ai mustahabbi ne saboda idan ka ba su na farko a sadaka ce na biyu ko mai sadar da zumunci ne to shine nan ra'ayin al'imam imam Sa'di kenan da al-Imam Ibn Uthaymeen cewa haƙƙin ya kunshi wato alwajib da kuma al-mustahab sai maganar At-Tahir Ibn Ashur na so a ce har darussan da suke wannan ayar mun ambato amma na ga saura mana minti hudu ne kawai to karanto maganar al-tahir ibn ashur Allah ya ji kansa da rahama sai mu rufe da ita al-imam al-tahir ibn ashur yake fadi cikin tafsirin sa at-tahrir wat-tanwir a juz'in sa na 26 shafi na 351 yake cewa wa haqqus sa'ili wal mahrumi yace kuma haƙƙin mai roƙo ko mai bara ko wanda ya tambaya a bashi wal mahrumu da wanda aka haramta masa wanda bashi da dukiya kawon a asali bayi da dukiyar ko kuma ma yana da ita wata musiba ta zo ta kwashe dukiyar ta lalace to haƙƙin su biyun nan ya ce huwan nasibun labi yu'tunahu iyahuma shi wani rabo Shi ne wani kaso da su mawadata suke baiwa mutane biyun nan mai roƙon da wanda ke kamewan da wanda bayi da dukiya yace utriqa alaihi lafzul haƙƙi an furta an ambace shi da lafazi na haƙƙi ne anan an ce suna da haƙƙi إما لأن الله أوجب على المسلمين الصدقة in ma mu ɗauka cewa. Allah ya wajabta wa musulmai su yi sadaka da abin da ya sawwaka qabla an yufrada alaihim zakka kafin a farlanta musu zakka fa inna zakata furidat ba'da al yace saboda ita zakka lalle an farlanta ta ne bayan an yi hijira a makka ba a farlanta zakka ba yace fa sarat as-sadaqatu haqqan lis-sa'ili wal-mahrum sai sadaka ta zamto haƙƙi ne na mai roƙo mai tambaya mai bara wal mahrumu da wanda ba shi da dukiya ko kuma a ce li'annahum alzamu zalika anfusahum ko kuma a ɗau ayar cewa su mutane su ne suka tilasta wa kansu wannan haƙƙin sai zamto haƙƙin hatta fara kan haƙƙi lissa'ili wal mahrum har ma ya zamto kamar haƙƙi ne na mai roƙo mai bara da wanda ma bayi da dukiya wa bi zalika yuta'awwalu qawlu man qala yace da wannan ne za a dauki za a fassara zancen wanda yace inna hadha al ko inna hadha al lalle wannan haƙƙin huwa zakatu ita ce zakka ya nan maganar al-imam al-tahir ibn ashur ta kare abinda dai nake so mu fahimta bayan wannan kewaye kewayen da muka yi tun da kan kawo maganar al-imam al-jassas cikin malaman mazhabar hanafiya da maganar al-imam ibn taymiya da maganar eh, su ilkiya al-harrafi da maganar ibn al-arabi al-maliki da maganar su ibn atiya ibn al-faras ibn juzai al-imam al-shawkani har zuwa magana al'imamu sa'adi da al'imam ibn Uthaymin da al'imam al ibn ashur duk waɗannan maganganun dai suna nuna mana cewa akwai wani abu da ake cirewa a dukiya banda zakka ga suwa ga mabukata mai roƙo wanda zai yi bara wanda zai nema a bashi da ma wanda bayi da komai bayi da dukiyar tana iya yi wa baya iya ma tambayar mutane saboda kamewar shi ba za ma ka gane cewa yana cikin bukata yana cikin talauci ba to duk waɗannan ana ba su cikin dukiya wacce ma ba zakka ba haƙƙi ne sawa'un mun ce wannan haƙƙin yakan iya zamtowa wajibi ne haƙƙin kuma yakan iya zamtowa mustahabbi ne ba na wajibi ba mun kawo misalin cewa na haƙƙi na wajibi shine iyaye waɗanda suke suke talakawa kuma suna da bukata to wajibi ne ɗansu ya ciyar da su ya biya musu bukatunsu hakan nan mata da take ƙarƙashinka wajibi ne ka ciyar da ta a dukiyarka akwai haƙƙin nan tilas ne ka bayar duk su ma suna ciki babu ka kai ka tilasta wa kanka kaga kenan a cikin dukiyarka akwai wani haƙƙi wanda ba na zakka ba amma haƙƙi ne da yake wato samuwa sakamakon wani sababi wani sababi da yake iya bujurowa ba sababinsa yake zamtowa dukiyar ba ce a zakka ne sababin yake zamtowa mai dukiyar Allah ya sa dai an fahimci waɗannan maganganu na malamai da muka kawo kuma gwargwadon hari na yi ƙoƙari na ga na isar muku da shi Allah ya sa an fahimta na ganin za mu dasa aya a nan lokacinmu ya yi hannun tsara ma abinda muka karanta ya zamto daidai Allah ya tara mu alada kurakurai kuma ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuran namu Allah ya sanya alkur'ani ya zamto mai cecen ranar gobe kiyama Allah ya sanya alkur'ani ya zamto mai haskaka zukatanmu Allah ya sanya alkur'ani ya zamto hujja gare mu ba hujja a kanmu ba muna tausuri da karatun alkur'anin Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi bukatunmu da suka ci tira muke ganin sun gagara muna roƙon Allah muna tausuri da wannan karatu ya Allah ka sauƙaƙe mana biyan bukatun nan namu ya Allah ka sauƙaƙe mana biyan bukatun nan namu ya Allah ka biya mana bukatu mu mabukata ne kai mawadaci ne ba ka da bukata mu ne mabukata ya Allah ka biya mana bukatunmu ya Allah ka biya mana bukatunmu ya Allah ka taimake mu da taimakonka ka rufa mana asiri da rufin asirinka ka gafarta mana da gafararka ka yi mana litifi da litifinka ka tausaya mana da tausayinka ka ji kanmu da jin kanka ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم